PDP na wannan karamar hukuma ya ce da Allah yana dan roƙo idan zikiri ko da na minti biyu ne mun so mu ba zakir malam ya hayya ya da domin ya gabatar da wannan zikiri akar baka Allah la ilaha illallah la la ilaha illallah la ilaha illallah la la ilaha illallah la ilaha اله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله صلى الله عليه وسلم لا إله Allah, muna godiya karan da su yaya kane ne ga mai girma tsohon gwamnan jihar zamfara alhaji abu da aziz yari ɗaya daga cikin maya abu kai allah